wannan ƙatanci rayuwar da za a yi a ranar lahira rayuwa ce wadda babu zazzabi babu ciwon kai babu bacci babu jiya babu yau babu in an jima babu wata shekarar ba bara ba baɗi rayuwa ce za a yi ta sadidan rayuwa ce za a yi ta wadda Allah ne kadai ya san irinta rayuwa ce wadda za a yi ta wadda ba ta da kamanceceniya أرجع البصر هل ترى من فتور ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو أسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السيئ وللذين كفروا في ربهم عذاب جهنم وبئس المسير إذا جزاؤهم فيها سمعوا لا شريك بغيتهم شقات تميز من البيت كلما ألقي فيها فوز سألهم سلمتها أن يكون قالوا بلى قد جاءنا نذيرا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا وقالوا لو كنا وأعلموا بسيفهم وسوقا لأصحاب السير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جعلوا به إنه عليم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يصرفكم الأرض إذا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الدير فوقهم سائر ويقدر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إلى الكافرين إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه هذا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم بل هو الذي هداكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي جعلكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوا زلفه سيئه تسمون الذين كفروا وفي هذا dan buɗa الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وسبحانه من سماؤكم ضربا فمن يأتيكم بماء الله rufe ta ah, mun yi yawa don Allah dan yi baya za mu kawo ba don Allah mu koma mu koma mu koma ana shi taho ga mu taho taho taho ai da mutane mutanen sun yi yawa a nan اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد

a to اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد an ce ka guri fitowa da fitowa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد حمزه سنن ادان رغو ادان رغو ادان ما لحي سنن baru Allah dan rabu kadan dan rabu Yau,

yana nan gaba ga shi nan Thank you.

Ala شفيع الأمة اللهم صل على كاشف darakta aminu bono mutumin kirki mai son addini mai son manzon allah sallallahu alaihi wasallam peace loving mutum ba shi da fitina mai bin doka da huda very friendly ma'abocin a zauna lafiya ne kuma mutum ne wanda mai son a yi raha a yi barkwanci a kuma faɗi gaskiya duk inda take Allah ya karɓi ransa cikin halin da kowa zai so a ce ya koma ga rabbana a irin wannan yanayi darakta aminu s bono ya rasu bayan awa ɗaya da yake ta ba da labarin zuwan hukuma da 'yan fim hisba board abin ya masa daɗi yana ganin cewa ga lokaci nan da ya yi a daidaita tsakanin malamai da 'yan fim a gane bambance-bambancen aiwa juna afuwa sannan kuma a ci gaba da rayuwa tare suna ba mu shawarwari da kuma yararraki a inda ya dace. mutuwar aminu s bono mutuwa ce ta fuji'a lokaci ɗaya lokaci daya ciwon ya tashi kuma ashe ajalin ne to amma kar mu manta kafin ya rasu sai da ya aikata aikin alheri sai da ya postin ya amfani da social media handle ɗinsa ya ɗauki bidiyo da kansa yana wa manzo sallallahu alaihi wasallam ah, yabo da addu'a kuma miƙa sako har da tawassali to kaga bayan wannan shine last post ɗin shi dan bana ji daga nan ya ƙara minti talatin a doron ƙasa wannan shine kiran da muke ta ta cewa a dinga amfani da social media ta hanyar da ta dace yau ga shi abin alfaharinmu ne na cewa ɗan masana'antar nan ya rasu post ɗinsa na ƙarshe ma annabi yake wasalati wanda babu abin da ya fi wannan daɗi sannan mu'amalarsa da mu kowa ya ni ban taɓa ganin abokin faɗarsa ba kuma na faɗa zan ƙara cewar rayuwata a Kannywood a duk fejin da na buɗe daga farko ko tsakiya ko wajen ƙarshe sai na ga Aminu Esbo wannan ya nuna cewar mun yi zaman lafiya a shekaru wajen ashirin sha tara duk tare wannan mutuwa tabbas ta girgiza ni wannan mutuwa tabbas ta dumauta ni kuma ina addu'ar ubangiji allah ya ji kansa allah ya gafarta masa allah ya sa ya huta allah ubangiji ya sa aljanna maɗaukakiya ita ce makomarsa allah kuma ya tarbiyyantar da abin da ya bari na 'ya'ya allah ubangiji ya sa mu dace sannan kuma gibi ne ya bari wanda zai biyar cikewa a kanewood allah ya sa mu dace mm. allah ya ji kan musulmi da baki to adala ni ma gode inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya mutuwar aminu s bono mutuwa ce da ta zo da bazata a masana'antar kano kuma na tabbata ta kiɗima dukkan wanda yake a wannan masana'anta ba abin da za mu ce sai dai mu ce allah ya gafarta masa allah ya ji kansa mutum ne wanda yake ya san mutuncin mutane ya kuma san darajar al'umma in dai ka girma aminu to ba zai taba gaishe ka ba ya rasu sannan kuma a lokacin da na aiki da hukumar ta tace kuna yana ɗaya daga cikin waɗanda ba ni dai har na gama aiki a wannan hukuma ba taɓa samun matsala da shi kuma har zuwa jiya da Allah ya karɓi ransa ban taɓa jin wani wanda ya yi kuka da shi cewa ya yi masa wani laifi ko ya ci hakkinsa ba na addu'ar Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare shi Allah kuma ya kyautata abin da ya bari a baya Allah ya kula da su Allah ya sa musu hakuri da dangana da su da iyaye sauran iyayensa da ɗan uwansa da abokan aikinsa a wannan masana'anta ta kanewa salamu